mataimakin shugaban najeriya da ya yemi osibanjo ya ma fara yada zango ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke damare inda bisa tallafin gwamnan jihar sanata muhammadu bindo jibrila wanda ya masa tafinta ya bayyana matakan da sabuwar gwamnati ke dauka na kawo ƙarshen hare-haren 'yan boko haram tare kuma da sake tsugunar da waɗanda lamarin ya shafa. I've been sent the President Muhammadu Buhari to see how you are doing. Every day he thinks about you. Shugaban kasa shi ne ya tura shi Muhammadu Buhari ya zo ya lura da ku damuwan shi duka ya ga yaya kuke da sauransu. So don haka mun gode muku. Kuma in Allah ya da wannan gwamnati na Adamawa State da na federal government za mu haɗa kai kuga kun bar wannan waje ba da yawa ba daruruwan yan gudun hijira ne da suka tarbi mataimakin shugaban Najeriya inda Alhaji Maduga na Bodi da kuma malama Hadiza Hassan Shu suka ma bayyana masa wasu bukatun su kamar haka amma yanzu muna so mu koma gidajen mu. ba ma da hanyoyi gada gada gada gada duk an yanke mana ba za mu koma gida sannan gidajen mu kuma wani bom ya rusa wani kuma boko haram sun koko ne amma abu daya waɗannan tucoci na volunteer wadda tara yau suna ticin nan akwai mai mata akwai wanda yake da yara kamar mu a karkashi na nan mu taimaka mana honorable adamu kamar dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar michika da madagali da ke cikin garuruwan da aka kwaton wannan zuwan shi nan ya faranta mana zuciya domin sati daya da ta shige majalisar tarayya na najeriya mu a kan cewa gefen adamawa musamman michika da madagali akwai damuwa na hanyoyi gadaje duk su kare a umarnin gwamnatin tarayya ta zo da gaggawa ta zo ta yi wa'annan hanyoyin mataimakin shugaban kasa zuwan shi yau ya sake nanaita wannan maganan ya tabbatar mana za a zo a gyara mana da duk asaran da mutane mu suka yi gwamnatin tarayya za ta yi kokori su zo su yi gyara ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi. Da allah da Rasulullahi. arewa ne